خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى فجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موئدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موئدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله inan na be talatai ya lazun shi be gutsun ya ramadan ijira na bisallah alisalam ya kowacin be ko be catu shi ba diku ba na mai daidai gani bai tafo shi ne ya tuwa tuwanci e ya gba be ci nan ya e ba safi gidan insha Allah ba ne kikin da karatu tuwa mini suratu ta wani gayi shi ta ya ci gaba bi karatu ya darfago kai ba ta ita bai don ya annabi Musa da annabi Haruna e bayan ituna su kutu hafi firawuna a ce wuyan nan iji karatu ke lalle a zaku ba bayan annabi na ayan wuya da bi jama'in shi na majaga ga zai coci ya yi yau annabi musa mabayan da jiya da ya jiya coci kakayin ibuwa da baki su kuri har mu da matsayi na daga ya firawuna wujana anabi musa layu ya cikunu la cikin bacci aje wannan ganyen anabi musa ya mawa mai wa gaga alafa cici eh anabi musa ga ite ga mai a tubi ma'ana mai ma, mu ya bayu be ma a tsoji so farauna wa da anabi musa la e, ya fu cici anabi musa ma fu cici kuka laifin cici na wato lokaci cici rufana ya mun yau muzina da fasalla maki a lokaci ya wa an yi nasu duha zawangi jima ya ka yi sakaki imanin laila ji fulima ma yi shima ma yi lokaci ne gida wani mai sakaki rara jimu a daga gan <clears throat> ibatiya ne bai da ile shi ya ci da bana a gina yuru ya batu bana gatoci ya yi labari ba ne gikini ma su wani ga fatawalla fir'aunu fa jama'a kai da hutun mata fir'auna zumaya bi ma'ana fir'auna sheba kiuda jijinan fa jama'a kai da hu da zane ja mai yi wani wakuyakan sun mata wuce gaganci bi ma'ana da zai fahimci mutane da alikawali na firawuna alikawali shi aha wale ga babon nan wuyiri kam na su kukkita yi da mini suratu abasa wani bana allahu tabaraka wa ta'ala ga yi gagan farahu al-ayatul kubra fa kadhaba wa asa thumma adbara yas'a fa hashara fanada anabi musa ma ya lawo ne wuba gan mujizu yo na sokon lafiya ya anabi musa e mu firawuna da jama'u ja da ba kyau ga gaskiya tau can da ayatul kubra amma fa kazzaba wa asa na ya na labe gama nan mu'alli ba ne wa ba anabi musa da anabi haruna wa adbara yas'a wa zumajiyata bima na wa zumayya yas'a fe dazan fa hashara fa nada wa da da ne jamai yuna wa ku yaka eh fa qala ana rabbukum al'ala ce ga dai ga gun ga yi tsoci da latuna ka nabi Musa da nabi Haruna ga dai tsoci ga ci dai mu fir'auna latuga ga yi su ko ciko so Allah wa ga ya ga ifu eh, ci da be mun ga thumma ata Firawun da bi fonu jali kawai da annabi musa yana mun da bi yi macushi ki ji faruwa fa go bayani da mu qala lahum musa wailakum la taftaru ala allahi kadiban fa yusihitakum bi adab وقد خاب من افترى Allah tabaraka wa ta'ala ga lokaci na yakana to yammaci jina kọ́lá lẹ́hùn musa níbi musa wọn bí wúlà túbí ayé wọn àgbẹ̀yà ee gbọ́wọ́ ìlẹ́kùn aláwa bẹ́ yé maciji yé jìgà ẹni wákẹ́ àjíbá ní dáhùn gàmọ́ ní zo ní mẹ́sẹ̀tú látẹ́fẹ̀rù alàláyé kẹ́fìbà ẹ̀gá zu gàmọ́ ní bẹ́ẹ̀ ni wákẹ́ e, bàtí ene mai ene mada na ke lafa su ko ba cin riba hukunci ko gama na muriyo ya gwani dun ebo na kai shi zuma etigan ya tsaya mun fa yusfitakum bi azabi su ko adaje allaka da azabe daga kubun e bai suna azaba wuce ya mai ɗebo wa kada khaba maniftara zan don ba zuga ta su kuna zamuci zuya. so etune ye maciji bebe ya lo ba nínú gama na zuta sokun bee bebe ya lo tun bee bebe ya jẹun zendo na mazu gama na ta sokun na zawon ci ha zuya wace a tsarin cewa gida <clears throat> majigan wakati wule tafsir jalalainin kawai lalawun musa kima tafsir jalalainin ga yau وهم اثنان وسبعون مع كل واحد حبل وعصا إما تشنجي أي زعدوا لبيغوبي don domin bai bai bai tukun Mai shiga adadin yammacin na ji na bayanan bayani na ji da tubo na wace da jide ba kem na mai ga ta tsiri jalalin ga ga ni da a yi wani wadai ci ya ga shi ni ato bututu eda shi ne a yi mana gba eda eda eda shi ba lokaci ya ga wata gaya ba bai da ne a yau bi ma'ana baru bututu eh, da addu'a ne a bi ma'ana baru di lokaci ya a ní àtútí gbá àtọ̀ àtútí bututu eda gbòó bí wa alfa a tuti putun tun dagbawo mana ci agba ga hamsa ta ashara alfa putun tun da gwegi a ci ga yau mana ci ga ta ashara alfa putun tun da shidin ne a yau ake da ruwa na je gaga ga isne ashara alfan baya da putun a yi putun tun da gwegi ne don ga yau ta ci ga sabarun rajulan zaune addu'a ni mai guba yi kawai mun za su so yadda addu'a ni ya muka shi tun ata daga kutu yi da kama za su so yadda addu'a ni mai gube ga yi a yi da addu'a ni a yi muhimmai jalali na ya gagan mai ga yi gagan addu'a ni mai gube ruwa da ce gagan addu'a ni daidai a yi na ci ga arba'u ni a ci ga a yi a yi za gbogbo ba bi ma'ana bakwai da guba shi tun yadda gune da wani za da ba. kole riwayan na ja gangan madaya zamina ya na ya da kan gi gangan waye ji jamu na muga mala shaushen kitin kurwa na ji ba da jinan gurin bata wa gacha ne ga yomin isra'iliyat e ga jayoyin isra'iliyat e ga na jayaje daga ba manya ya wuni jiji ya manya mishanji na fita kada ya bu yana jato zuga mana fata kuje da wani ki gaskiya wo adana himbina kici ya lobe yo we gawa ga ci na mu ji kafa do pata nga da muhimmanci ne su kwa gayi nga da muhimmanci ne da ga da dana annabi muhammadu a yi e suna su kun sun annabi muhammadu su timo suna itu su su mu da ma'ana na da ba ji ji ba adada e adana ruwayu ji ma ce da ba ibn wa fi ci na so ene dai wani ngai gaga e maciji adabu na firano kube ga da ugwaye ma da annabi Musa ala da zingita annabi Musa da annabi ne na to ene ga wani da wani da Qur'ani ga ayo uje kwabi man zigana annabi Musa ya e jawazi ce ga gaga e ga zuga manata so komare e bona ya ga su ga manata su kofa yushitakum bi'adha aga kira hamza da kisayi da asu ne barwa ya hafsu aga gobe fa yushitakum bi'adha to ya kubo to da da ba bayanin nan fa yushitakum ga wagaci wulan ya nuna daga ashata yushitakum manu daga ashata yushitu ishata aga ke gbọ alaya ji alaka daga biro ebo mu gaje banyi bema bi mana alaya ta fi bene kem na aja diga waga wa oga ya wa wala wo batina ebo mu gaje ba ne kibema nulu tututu ya bene nga ya ista asola gama mai ashata amma ruwa debo atukira tukira dabo sabayya na jinyam zaki sai bi asumi barwa ya su da ya kuma yana ayeguna jaga fayas hatakun bi adab aga mana ni gode ban be fayus hitakunyo ista sala ga muso de mana amma ene balare biji daye jina asata da to sahata ye boy amfani jibere eh yaci e bayan labaji da bayan fayas hatakun ngai we be a da lu daga asata wazani afala e ganna ja na tiye ba balarabi ba balarabi ba coto a rufe ne a sahata ina e dai bai na wula yi sahata ya sahato amma a sahata yi a da ya duniya to mutum malugu yau na ji tabbata na larba ji da mutum ga malakira a sabai ya bai tuko ma ji tabbata ewu na nabi musa na jama'a na shi nan matiya wakagbola ya egamo chiko ni ungama yi agazuga manata soko ungama la waguga mina unga wakana khaba maniftara zendondo na zuga ta soko na zuya, azuya zamuci aji asara anabi musa ga sai daidai kemini wani lokaci anabi musa na aci guri to lokaci to aci kama wilayar kiyama e zuga ta soko ga manata soko aramu yo udomini bayi yau ke mina ma hukunci ga mana suka su koyi na ci ga hukunci ga mana su ta annabi muhammadu yau eh annabi ga idan na hadisi wa man kadhaba alayya muta'ammidan maka maq'adahu minan nar zanga da su ga mana ta wa annabi muhammadu na mutu ya ci ba mu zamini na e ko ki bo e gimini yo tara bi ma'ana kalma so bago a ah, wa ba wayu ba ne wa fi shi nuna èmi tí ò yó so aramu yo nga malaman jaja fi chani so e gaga yanne alalya ko yanne aramu a faci a da wuja beju wala takunu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram wa gabe yanne alalli na laga aramu ko yanne aramu na wulaga alalli wa gaba na su ta su koda wannan Eh? e gana na ki gana adisi na wula bai mai maudu gama na zita ne biyo wo ga ganga hadisi samu wo wada littafi wo fiyo go anabi ga zane ku gan waza mai gama na gawa ku zawana za wuce wato kafin mudu mutu su gama na fawwa hadul kadibin mutu ala da mini zai ni zane je su gama na tawana kata na wato wada gama na wani kila wa guye sau nga malla kwale man ja ja fe chan su aga daga hadisi na daifu yo ko maudu e lubiya ka maga be lube fana le guje mana wangi na go daga hadisi na fana la wada na daifu yore abo da boto muji tabbata ga na diga ganga amma a e lula ne ko faida ma na na le ga guje mana kirkina amma ba nuga da mana kirki tubata na kadin janabi wuja janabi gunga da wannan

hadisi makaru ta zo a ɗaya ji iti jaji biyu na ɗaya lawuta cici tiwa wa ji amfani biyu wa Allah dokan da cici diga hukunci ka zai musulunci haji tabbata ba hadisi ka zaba al'ada hadisi mutu ta zo a yana lamarin nan guyi kyau ya sarai Rage goya ti musta da hadisi wani gai lawun zirin da jin da ji bayan E kuma ba koyi suna ji gaya ba eh, ki haji da yau a kaga abin zilabe kan nundo àgùn bá ń jà àdísì wọn jà bẹ ìfò yó ìyẹn gbẹtọ mọyìn àtọ ìmọ tẹgbẹ ìfò àmọ alábìlí táàbì ó ìmọ ìmọ tẹgbẹ bẹ ìfò cina nabi musa je majuci wa ani ga aka su ga malata su kona ma fatana zawo amran bainau ba ga buga aya mi gibi da shi eh tsakanin a so bi ja fe gimi ami su fodi fe gimi wa na jawa izana fe su so cina wa ga zandun ke na ye gana amma da na wato ne yana yayin wato ga zani jala gbadu jaye gbadu bai da shi aha ki wuziri na dabo a ce gimi bedoji na manje lube gaga ndo caje gaga ina ke na zane jifa annabi musa da annabi haruna ina bebe yi dana wuje yi mari wuje yi ya yare e sati shi da ce ga ayyan ma amma adin mai masarai ce ke ya da da ita adin galaba ci gona waje na ya mingi tubo na a ci gaba da zalaluwa fatanazawu amrun bainahu wa sarru najwa kyano qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisirihima أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا من أجل نزع da su saci bai da jami fodo fe gimiti wani a fe ga da ga in hazaini in hazani lalle zabu ba na jare jin sha ba annabi Musa bai annabi Haruna a ga zabu ba ba na la sahiran e eh, maci yayo da abuta yi da amma ya masare yuridan ina eh, mai wana e eh, waga ga an yi ku khurjakum aga yan yatu mi ardukum daga be she babu e ga yayo bani sada yayo e ga yabe kin yayi ame waga ape mafi alayya ne ejiri wa alayya ne kin yayi ko ahan da sihiri ma ya boye na eh na manyana imana eboye ne mana wagala ya nyikin yawo aga anya masuku wa yana ba bi tariqati kumul mufla a keke bi eh, mana lai kwa yan wangi to na ta bo bin ya jibu daga banda banda ba zo na lai ko ta laja mu a mun shiga wakati lai kira guta gaji tabbata da mini ina zaini ada kira ina zaini an nuna ba gai ina ya shadda bi fatai maji shadda da kira na gai kira abu amrin buji bujige ba kira na <clears throat> ga inna zaini na zahiran man da wagacin wulayin yau kima lawa na naga ya salo in na dai harafi wa taukidi da mini urufu ya urufu na je gadan inna wa a to da mini urufu na je gadan bar da mubtada mutaji wa hukunce mubtada raje nasbu na <clears throat> sai gogo mun ga daga inna zaini kemna kira abu amri na je duro asali da wani babal da balarabci amma kira dabo ibn kafir bi riwaya hasinu gobe da ba hasimu wani ce uba no daga shuba wulo be wulo be hasi ya ba kira e ba riwaya no daga ba hasimu ba hasi buji gobe da bayan hasimu eh ke ba gani da kira ibn kafir riwaya goba ko aya ga in hadhani la sahira inna najaza mukhaffafa min athqila ya ci ya in da inda nan in azani la sahira manuyi wajibu mi wajibu maru ya domi rishan da yi ismu ya in muhaffafa wani mini bakwai da mi rishan wuce wa gan wato cutan so ga mala a tattira fugo in hazani rake bo nasbu na in harfafa jinan wajibu da mini domi rishan wani na isu saci na a ci da kirayen taci ngayen kirayen jumhuriyar kurawu yau zane shi ke bata a maja ko amriya a maji ka eh, kafir ne ruwa bi afse ba ruwa wani ba asin kwana zane shi ke bata na gona ga inna hazani inna hazani a inna ji tabbata musakkala mushaddada kagaganci a can hazani ya ta tirafu bialifi aga rafu na uje na ya uda tasiga na fota ba ga yoye kabila ya larbani yayi gaga bani al ibn ka'b e ba abokanin don da agalin musanna yana alifa ya la a raf'an wa nasban wa jarra ngala ndo chimina abo gaga ukoni na uga inna wa aba abaha kòdì bálàgá fìlmẹ́tìdì ráyẹ̀ táa ina bá àbábá agbá alífòtí kíkíníkíní bíbá ẹ̀ násìbò ebó yìí nà lẹ́sì dọ́nà wá àbá àbábá agbá kíkíníkí bá jẹ́rò ebó mùdá fèrè yẹn ni òyìnbá àbáná kòdì bálàgá fìlmẹ́tìdì ráyẹ̀ táa gáyẹ̀ táa ń tì kíníkí bá ẹ̀ násìbò ebó kí ibò. ebon gai mafulu bi ya balagha so wayi ugbewi gai teya ma agoga gai ta wato gai teya ma gai ta ba a amfani da alifi raf'an wa nazman wa jarra a ce gai luga na ja ga luga ya kasu luga mutane ya da itmam a da ya kasuru a da ya nafsu na gai ya kasuru ya ji ba ta gawayo so boko ndon da wada ba mini ne zo na matukar waya ne wani lobe yana uguji tabbata na jeje amma ga ce waya fi da jima eh bi ma'ana waya ne wani lobe wa ji amfani da furushi rufu na jiyewana misali bani kemne ji bayani gogana hafsu e bubu in hadani wage ba hafsu wace bi tabo aya wada mu daga inna azanya wa ta kira abu amrin ya wa chufi da ja tati wa na wage lona waga wuce ke ko ga ba wa ke la wa woro la wa woro amma jufi da ja so a ce ga binoji ga in azani lalle zaku baba ne ja annabi Musa to annabi Harun yuridani Ewawa. an yukhrija ku ga alaya ya nyatu bil ardi kun daga ya shabu babu aje ganno firawuna galla ya ganni fiatu babu ka tamu da alibi musa ga ga gai da da yanzu shi ba amma firawuna ne wa ga gun ta amfani da ya macin ne mula alibi musu kukin tsoron tsora eh macin ne da da fe ma wa alibi musa na mu ga ganne ya goye ba da ba la naki ala kwata da tuci ga ga babu ejo ke kuta ya ci ugwa ya ma musa ga yin yanzu zo ugbe bi a pe ma fi ebo wala yin gabe ki yan yi to wuce ni wala da mi so no ga a ce ya koya mu zo wa yadha ba bi tariqatikum al-mufla aga abdurna bas ji bayani ne ne ba wa yadha ba bi tariqatikum al-mufla na mu ga mu ga yani mulkahum alladhi hum fi wal aish eh e ji annabi musa da annabi haruna ya tuma gaiwa ga ga lilakiya bodan mulkiya be mana yi wayi shene nga ikpa be bitori ko ti kubul musla e koya yi iwangi tsona bi mana mulki na yi wona yi masarona anabi musa da annabi haruna be be ga ga ga ni bi ne mula ga be ko yi tsai ala je wuji ja shubonta zima je da be be shi no wanda shi ogun ẹgbẹ́ pé kuma wọn yóò tún ṣe ó tó ká kùtà lẹ́nu dáa mọ́ náà fi wọn àpamọ́ ẹ́ abẹ́ ma bayani ma ali ko kuti fassara wa yi zaba bi tarokacin kuma da na wuga ya surfani wujuwa nasi ilayhi ma manufa a anabi musa da haru haruna ba ke mini mace ne zai ga eti ke mini firawuna lawanu a ga anabi musa da anabi haruna ya wagu mu ga hankali zaman gishi goda ba ebuwa hankali a zaman shi ala allah eh kiyaye firawun da ne ja mulki na nuba ngai ma na yawa ya za ba da tarikatu kuma da mutla e koye ya e, wangi ne ya e, je ta ba ciki ce ya ba mulki ji ce na e wa ga ga ya e, gabe wuce ya ga shi ya zo shi ya tuba be mu a na ji ya ga ci da na ga ya shi tuba nan ce ina yi manufa na musa da na garo ne na dauna e ba ke min e mace ya ga e cike min firawun na lawa so a daga batan da kiwo wugo wewuwa ga kandoci lamari gaci cikin addini zandocin wani wuje bada siyasa eh, e ebo manufa jajjan da cinu ibayina nga firawun da ji da wani wuci ku gagi fiye bayan a yi macin da jibon na ji hakika na ebo a gaje ba de fofon ni addini ya nabi musa ga gadan wula da siyasa kyau kan فأدموا قيدكم ثم أتوا صفا وقد أخلى اليوم من استعلى بغا بغا أتوا قبلوا جيتيا kodà yìí ni ya bẹ yìí kábò ni gbogbo yìí ná ibò àgàdìbà làbọmọ àdìbà làkọ àjìkìn àtúnyẹgbẹ bìdìjà àgọfà àjìmìwò kẹyìndẹkùn ee ya kuku ya da siri na zai maji bata ya bolu da dana yu da kan yu ya kuku ka bata ga yi mana ya faji kai da koyo eh a ga faji ma'un kai da kuma e, ga kira ya ba abun amurin yau a ci gawo ya ba mu daga jama'a ya jima'u fili caje mu caje <clears throat> fili amuru faji ma'un kai da kuma amma min miwu kai da kunai babani man baye ce kirayi jumhuro na ma na a ga daga ajima ki kima ya ce a ga alaya azamta al'azmu ala shay ga yujmawo ajima ala shay bi ma'ana al'azmu ala shay ya yi gbogboka atc ne ba ga ya dano wa bolu fasara ga ga ajima yujinu na manu yi ahkama yukimu ya yi babbula da yin na ya bebe ya madana yun mage a ce ko da jika ya yi mannan mage amma ma kira ba abu amurin mo faji ma wuke da ku eh mane ga da fatan yu ku ya kai ga lundun da gwama beno kem ne mai mana ci ga ya mu beni bo ka gwe beno yu eh wuce faji ma wuke da ku amma faji ma wuke da ya ta ga ya mu da na yun mage eh, ko shi ladu eh wu gwa ga ya mai ma tun matun sofa ya mai bebe e ta e tafiya wugon ya mai ti shawo wa kada fulani yau mu minista ala e yi yinan na zana gajin rabona za shiga alatu zana gaji da na sanne bayan mona za mu shiga mu alatu a ce la nalla ba de ba fi kí aláwọ̀ gbà wọn. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى betina macin na ya sai za su soci ba bedo je gobe ji kazo na asaji na suku kalu ya musa fe je da annabi musa bi ma'ana a shawara bunani bi ba ma bukani asaga mayani so ki kegancin yawo musa imma an tulkiya ko dai wawo kayan cecici bi ma'ana daga ne magai ke ne wabe bai wani mu ne ya zai lo wa imma an na kuna wala mana alka ko kuma yi lifi zana kayan mana mai jiga wa gaci wulai abebe fi ni guba na jaya mafulu biya amma fi ne na naji mutaje ala mafulu biya imma an tulkiya wa mafulu bi hudan ufiya wa imma an nakuna awwala man alqa alqa fa'ilu huwa damir mustatir ko babu mafulu bi hudan ufiya a gaina lafi wa ne bonu yau so kuma bayani be ya idan min aya yau ka ka min qur'ani eh iga ga ya cule ba takdiru ai imma an tulkiya asaka wa yin ma an na kuna wala man alka ma lana min alhibali wal insi eh kimalo ebona wakati aya suratul araf li wa mafuli bi ku baba na lata filo yayi misali Allah tabaraka wa ta'ala ga idan suratul araf wa awhayna ila musa an alki asaka fa idha hiya talqaf ma yafikun wa awhayna ila musa an alki asaka tukunga annabi musa da ciyo so ruwa na ga ya musa ma turkiya na mami ma turkiya a saka wana tukunga ifiyo ga wa ciyo a ga wa ruce cici wa wo to cebe na ma ya e gaga iman na wala mana alkana allahu tabaraka wa ta'ala ji bayani yayi fa alqaw ibalahu wa isiyahu wa qalu izzati fir'aun inna lanahnu al-ghalibun eh àìgbọ́n àyíṣe bẹ̀tùkún àyí àti fi gàgán àyíkútí gani da zambe fìràún ne àgá àdẹ́gẹ́lẹ́ báyìí nínú ee so wani alkawun tí wọ́n mọ̀ fún olùbí yìí gama ìbá lahun wa ìsì yawon ee so ebe ganu ga imma an na kuna wa imma an na kuna awwala man alka ina e to a dace ne kiyo egbeji ganibe sukuji so suku anabi musa da alacici a tsoma a tsoje suku da alacici a mun gici buja a ke da to egbeji a cejiji ki anabi musa ga wasu mana laye tsayi wani ga ko anabi musa wani kan ilacici wa ya ka ilacici ki anabi musa jije ya wa bayanin da قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال بل ألقوا أنا موسى آه آه جيو آه نا كانشا ألقوا كانشا إيه يشيل ما يشجع na annabi Musa ga alkuna annabi musa ya tuma kewa ga gasira dan jijo annabi musa ya tuma kewa ga siri na gamanu yo umaji wazi ba to ga ga su gamana ma ito kila mu ce ga ga ni ga a a cewa jijo ko wazi ke kewa ga ga gamana na mi ga ga su le na ma e su le le aga to kiya jiji da ganna mu ci ga yawana mana annabi musa ga ga ga e su gamana ta so ko le in ba aje ga annabi musa foro ji be yedede annabi so ko mo waji foro be ya kila wuci ga ga alko mutum to ga na ga su ta be ne ja mana yo man shi ga chule na ji faruwa nan ga daga en na annabi musa da annabi abu mai ji ba go na wai juji be wuri yesu ko eh ayi tsada musa ga ko de o ko yi kanche na nabi musa ga gaga ya ce na wuce yin gwada su ko gaga gaga gaga kanci gaga gaga kanci nga mala wuce kanci so e eh, gaje daga ba su ko ga wujuji wa ya za wuce laifi gaga kila wuce ga wuji da ja kan wuce gaga da dafiwe e bo bo tuwi da da ba su ko na so ko inna la mu bil fa so foro da yadda da ya na guna ga su ko gungun ya gaji na kawai da dole ba ne safi ya ce mu mai ba su ko na gega na guga da kuci maji da kanga so annabi Musa ga no alku kayan kai ce yile so ko ga fa idha hibaluhum wa isyu a gaba wannan iji fahimta gaga e eh, dabuwa fiya kima yana fiya no a ga yana fiya na dalla alaihi al-maqam e gibaye game beno wa ga yadda ba fiya ki mai wuce na nabi musa ga ga a can a shishina a fe ce shishiga wuce ga fiyo a fe ce a shishiga a ya gwayo ku yanyin maga na ci shishiga cinan ga fai za ibalu ya maga na ja ce shishina wa yi su yi mu betu maji yuhayyar yule fe befi a nabi musa kewa gaga min sihirin egweye na mamana ufe gife a nabi musa gaga an na ata sa egbe gazi ke ba gani be soko ne ji wa gaga yadda sa daga alali a da za bai mana nun goma be fu ta da za na sa da za aka da za su kwa gaga be fi wa baba ga ya jiga to a san ne mai uba da wani gagan nje akika ya nje akika ikpalaba eyo eh nga mala soko eyu elo beji ya iga kaidu kaidu kaidu eh tun da ba nun gaga faje ma kaida sun mata ke kpabe kaidu wuce yo eh ma eh mu be ga iga faji mi wu kaidakun a tsoye mace je gabe da ji ke kpabe kaidu yo eh ma so kila ce ye maga kaibu kaibu ebo kibo egbonu jejiwo wuje ne daza ya hakika na lawaya ene ya hakika na ikai na ma lawo fili wa de fi ona ikai agogo esiro ke esiro ma khafia ina sono kemu ya hakika ne wuce aso eh mutu tafilo tafilo yana wuce hakika Allah wa Adam mai ziga matsalan na ya gagan basiri a kikoyo kashi da hakika matsaloyo na mashi daga rikipe ciwon amma ya gane ta zuga majici ya karbo gano ba yanyi mawaci ko a kifi wai ga yi gagan siri tati tati wuri siri jiri na aro bayani ben yayi mamuru fakhruddin razi keminu kwasiri kakare are da kutotana so gogo si shi dabo na shi akika yona siri dabo ma shi na ji maji akika na a gabu babu mata si siri na cito uya akika na Allah wala baza yabwa keminu aguda na ku ji faruwa na a ga maru ta bi haru ta shi واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أقول سفاء قاني قدام yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi mar'i wa zawji wuce wugwa da wani ga ne da da na wela ba bi mi gana ga ile giga ba bi mi ya kika eh eh zai mu ci chudo me wuji za ku ba ne fe lafiya na aya mu yi so a gabe da a na ya kika wani kabari ne mun ile ku ne zai siri na jakika na egwada bayi wuyo na uci ga na jama'a firawun da shi amma yi ba ba don gama la sokoci ga yuhayyalu ilayhi min sihirin annaha tas'a wa bi fi anabi musa egbon yana zahun cikin mamman wa gaga ko egbon ciki da ya cikin ciki da dazan da alani da ni nibajo a dazan ko le na meja hakika e bala bayo yo so si gabu gabu baye baye hakika bo da rashin hakika bo da cije hakika ne cije hakika eh wakati ule mini misali na ya ya wote hakika ona ngai eh si siri na aji ajita ali sallallahu alaihi wasallam wa yutubu kama ci suratu muawwidhatayn sura go bayan suratul falaq bi rabbin nasi ne wannan kisa kuda yiwu kula zube bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad min ba tsami ba tsari gani be so koyun nomikiwo mutami ke kunyeza gani za gine za nya fi e go ne za ta na ayo gbe ce ta a fiye mi chini fiye wa le na mu ce egudatu ke mi na sallallahu alaihi wasallam ayo gbe ce ta a gaggaji gaggaji a bimji nufi annabi aya ci sana wale etin annabi ya yi sana ugwa ga akikan na dazan kaga nan ci ma a ga kawunci a akika bon na dazan kila su kuta ga na watsari da wuya tubo tubo ya zufu ga gawa mishirin na fata da filin kwado na ya kwana wani lagucin zane kala su kwace gaggan yi waye tsabe wani kawai lagucin laguci da akika amfani kita don waye tsari gobe ko ma ga ko bayin ń be yau ta hakika ya kuma zuga ga hujja amma ga wai tabe ni kima lo wonu to ga ga fuska hakika kun jamo wala gutoza wani pene yo so si ní pẹ̀lẹ́ o da sí ìlà kẹfì jama'a nabi jama'in firawuna shi mai magana bi musa mana yi ye wala bazayo ene ji faruwa ne ukai wani mai ci na mai lena ne wale ne kai amma ga lawo shi ta canji bayani a wai kem na lawo ci ya ci ne ga yi wa ko dabara na ji na dana ga yawo na ka to so ga ga wa ji da wuce ga ayi ji na ko ne ba la ba wai ko ita fata ga wayo mun shiga kira guba ta tawago mu kira mafari wai kira na amiru da yaku aja abu gaga tukhayyalu ilayhi min sayrihim anna tas'a tukhayyalu eh abin kila wuce da zai ti tukhayyalu bo abin ga mana na yi fa'il kan da aje da miri ibad bai si ibad bai si ma aje jamu kamin do magana da miri dikine ce jamu wannan bai da akil na wadda bukata ya tame sai ya fili bugu to hayyar gawaye wadda ne gaggona ma zai jamu ne bai da ukala amma kiraya jumhur suku a ga ayi gugba be yi mai sihiri ke mai gugba ne na iboki e bugba kira asir mudamin kura ne zai go da yuhayyam ina a ga ki wajen wakilan ta ji daidai again na lagi kirki bayan na yi kufailo ba gona waye na lada kecho domin ana da kecho mafulu biyu na bi ma'ana wa gaga ga wadu ne ci takdiro bani wa gaga yu ha ilayhi waju befu ke wa gaga wuci je dazada na e zada ya wuci je befi we befu ke wuci je dazada amal alali ma dazana so sa yu sayuha na ga yi na yi bufali ya yuhayyalu so daga nan masayu muzakkar na masdar yu mai muzakkar na dole ga tarki ya fi da a cikin yuhayyar Allahu alam na فأوجس في نفسي musa. موسى الله wa ta'ala ga. lokacin waya yi bifiya na bi musa ga ya gaza na zai mawana fawujisa fi nafsihi khifatan musa da soya nabi musa yi mu. awujisa manui admara alaya so eh bi ma'ana wanda suna nuna so da ya ba wani tula ga wanda da tafsir jalalin ji bayanin ga a hassa a wasu sai babu yadda su annabi musa wasu sai da su ya gugu ya goyi ya yi mace ya mace wuce yi cina eh nan ya ba da wani gaga izagale da su ya wuce suna kuji laifiya eh kima lawa to annaba idan ba ni suna kima lawa ba mu yi da su yana tabiyu ya zawanki don ga jai ga alkhawfu tabiyu wa su be zai ga kila wuce suna mai da su le wuce rubu da su kuga fala ta hafu wa hafu eh su da gangan da aka su ko su wala takhshafu nasa wa khshawni eh wa ga yadda su ne wa ga yadda wa dole wa su sai da wala ne da su ya eh? Iba misali ba ni kya gaga wala gaba ile a wọ́n ti bẹ́ẹ̀ dà gaba wamanguna misali ikoba uguma wodana wodana wamadi yanda su gona waga aji ci duna don dole ba su da so yadda su da bana kuji ya laifi a nuga yadda su daidai gwaje wuyan dalili na e ba za a yi wani so nuna lafa tuta wuyi a nabi musa eh, alayhi salam cuba قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا سقول في أدب النبي موسى لا تخف قصد ما nene ugwa gaga alina annabi musa dai ga mai lobe shi su kubiya annabi musa gami eh na ga ba gaga su kuga ga a musa rugun ya ga kan Eh, na anabi musa ya da su yi wasu nina su kwa da dadagun mu la ta haf anabi musa ga su da ma innaka anta la'ala wa gan waye lato e da nasane ya sai tiyan mu ba guda na wa ga ki ga nasar wani ya waji yamma ya ga yamma aha وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساكر ولا يفلح الساكر حيث أتى الله تبارك وتعالى في إنه مرمي نبي موسى بيت نايل لا يلقى تخفنا umarni ke gungun gawa alki mafi ya minika e gana da gwagwalo muranu na cici ce cici ke gana da gwagwalo na sukun wahuce cici ma talkof ma sana'u ena kukwe ka bata ga ena jiji bata yin mana eh ewa na tukuwa ya je na talkof ubutu yin bata mabutu yin a karshe waga ba su tukunna waga ba su yi wani waga ake aje tukunna yi wuna ma ne na mana ya ema mabata na biye

kaidu sihirin ina ji kpata ya ma abana egbanu da duniyo yiye ma akan waje kyaji dafa wato ato aji takdiri ya minna ma'ana ya kaidu siri kaidun min sihirin egbanu da duniyo ejo yiye ma eh, ko kuma kaidu zi sihirin amma jumura guna ga kai misahirin igbalu da duniyo ya zane mayana ai da fayan masdar ji da ba fa'ili inna ma sanaru kai misahirin su kudu wala fi misahiru haifu ta e mace ban don domin gano na wọn àdẹrẹ pa wọn zuzuya. wakati ule mun shiga kemine yaji la kai da yin su inda ci bai ilo bai shi ga wakati e, na kira eh wakati na kira fi siyakin nafi kya jagoro a ga tufi bin umum to a ci gade kai da inda ci da yin su ne a jagoro ga da fi fi siyakin nafi to mutum yufidul umum sai gogo na ga wala yuflihu sahiru haythu atana e machi wa dero wa bendo do ga lona ma noyi reboiri ndondo no gene machaja goki bo yuflihu na je fi dina do ke na fi na gogo ga ifada la yabu kamin dondo zabe mai na chulei eh wa ga gani be masiba ya ezuyo na wato ka yi adde na wale umman yona cina ka kwaci ule ci beno ade na wai mana wuci yayi je da magaje kiyama azabu mu wada ci don, bona adde ba na wanu da nasara na la yi sa'iru haythu ata so manji sai tuga ga eyamma aramu abike da alaka gani be kafirci yana eh mama ba di alaka be kafirci wa je kafirci a da dc daga ba abdullahi albajali a ga anabi gam amma man shi bincike na ga hadisi wuce to na din marufu wulu bayan wani ele eh, ga hadisi lo sahi mawkufan la marfu'an eh agun gani za a ya ni a tsarira haftulu ya gaza da ci gaza ne ne wani gira yiwu a ganin gagan nan fiye baya ba na su kwaga wala yi filiwu sahiru haifu a tana wuce gangala yi ammanu biyi haifu wujida kuji bana ci laye cawi maci gando ya ga cubana e bana ne ya bana gandun da ya maci galo na an kalita cha dabwa eza ye buhiluro eza tetiwo njengu so e bogo tula e a yi e da da huyu gidi to amma ya ga shi nan hu ya ji fahimta aga daga hukunci ya yi maci wira yi gi alawa wuce hukwa da wani ga shi ke na hukunci aji ya mi bewaya kima lo ikamatul haddi wuce hukunci ya mu ya

kaduji raba jan beze dagara zaji aji amroba ezio kwa nusukuli inna ma jizabu alladhina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'aluna fil ardi fasadan <coughs> an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim kuiza ne zuga ezio ko e lutu e, amroba na

kuci ya to a tita mu ya musu kuma amma ga gai gona yi ne ga zane ji ba nan ilawun giraya so ga Allah tabaraka wa ta'ala ga ido na gaggawa a ah, mu ga da nabi Musa ke wula tukun cici nga tukun cici tarkof masu naro ay eh, tarkof masu naro a ga riwaya kira ibn amir uga abuwa ga talab kofu masu na wani lafawa ya damma talab kofu a shiga wani kwanci talab kofu a talab kofu a ga kila mace ya ce a gangaye wana asali ta talab kofu eh wazani ta fa'ala galo mudariyo wazani ta fa'ala magalo mudariyo ada tawo ada harafin nifiya tawa gugu ba la nifiya amma da ta talab kofu ma ga talab kofu kemne ce baka ka tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha asali ke ta tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha kira dabo <clears throat> nya hafsu da na riwaya hafsu da ba'asimu nga gwajo ga talqaf ma sanawu ubudige gwajo talqaf ma sanawu abin wala wala daga lakifo lakifo ma be talqaf ma na ni bi ma'ana yanzu tun yi ugo bayi ngala ce yi ma'ana yanzu tunyo tuku na gaje wadana na wa na bi musa na je wadana mu ga na ja ma bata na tunyi ngai ma'ana ga gwa su bi ma'ana gu tunyi aga jumhur aga ta kila nan ga talqafu na wuya kuna aga ngai wani jawabi amuriyo amuriyo shi ashido wa alki amru maza shi jawabi da bukatar jawabi jawabu ga madana talqaf ma sanawo abe ke wanga tukunna ce cici ne na ji faruwa no ga ga tukunna ga jawabu ko ga na ma ba ta da tugi aga to jumuru su kuce agba ka tumba bo aga agba ka tumbe talqaf wale a ta tafa'ala ga me da yau amma ta ti ayu ta ti rafu ba uta ti na zoken na hafsu je bari wayu wana talqaf wa da jazmu etiye jawabin amro mutawazza ni tafa'alo kemna ibn amiri dasa biwinu so asali wuce tatala kaf kof tatala kaf ba atawu nifiya Allah fagni bi ba ni kaci bicin kyuwa وألقي السحرة amanna bi rabbi برب wa Musa. dana lamarin na ji faruwa tukuna nabi musa ce cici na washe wayewa na madaina mabata na tugina fawulkiya saharatu sujjada e mace bata fi wuli fi di sujjada su kuma a ga nan na jiye zawanya su kuma da halitta na gajin nawa e yayi ma na ma a ya saranda na ne huwa gaga asaja na da gaske na ne huwa ga ne da bai yi na ake boro ga yi biya ga mala a ci batika ga mala da boro ga jibani na an mutu su ko awun ya da su je da su ko kalu ga ga amanna bi rabbi haruna wa musa banani ya yi ma imani ji gani bai tsoci ya annabi haruna da annabi musa allahu ci ga a ji imani ga a yi lobe a yi agbau aya ko eh ale gaga e eh, macin neji kafiri ce bayin igidi tsantsame a ashe musulmi ga ibn abbas ya ga kanu awwalan nahari saharatan wa fi akhirin nahari shuhada barara e eh, atibati la ga e eh, maci kafiri amma na lalozu shi na a aji za kirki na ya girayi ba su ko a aji shu a da ina yi je na gadon ga ega yi je yi na zane ji kafirci nan na wada na esu ke na gawa wada kafirai wuya musulmi ya goro eh kem na ba ne zaga bota musulunci o tuyi na nawa ya ga wa ga wa ga da alijan na ba ne kuma na wake yana da isu a bebe yana ka da ka da yake wato kawai mu ga yin su da kada da yake wato kin wa bebe wa da ga wa sai su ko so kwa so ba yi ge eh ba ne ba ni ga nya e maci jama eze da kafirci ba ke ga musulunci da nan ya daji ga musulunci wani mutacin musulunci wani wadda cikin shahada kí ma wace ba, ma zuba ke karkashe tanna mai na alkhairu wallahi tanna an ba nazu gano lamarin na a ji faruwa na na asiya na yi ni fir'auna na lokaci na eh je waga a gwayen mabi'alibi musa na a gawa ga dayi gato mu dai mu ya cirewa amai na ga da sakwata na waga biya wuya yawo mun ga da shiga annabi Musa da annabi Haruna da nasara nan abe wiwa ga babu sho e majaji fa agba kan annabi Musa da annabi Haruna agiya har me mace yi to ga agba annabi Musa da annabi Haruna so koyan annabi Musa da annabi na ga ya mu e gancu akapaaga bogana nasiaga muto muyamitwa amantu rabbi musa wa harun mutum ya yi imani jigani da coci annabi musa bai coci annabi harun in ba bawo a ga yadda na nasiya gwata wuce na firawun daga ihe a fita kuci ko abin a hungaci dukko so mujja ana nasiya pacici a tutakutu alawa a ga babu na nasiya geci sama limfe ba su kwatuwa ga rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawmi zalimi to ce ni ne wago tunyo ya no da aljanna imanin da ciwo cikon gana na asiya wu ba abu ezu da ni shugaban kasar e makici ne ya yau amma mu ganna fata mu yana yi damuwa mu na su kun wewo so ma saji mu laye bi konne ni firawo mu lugwa su ku ni mu ci ya da aljanna mu ce mu ci rabbi bin ni inda ka baita fil janna bina duba go wala jini ni firawo na wa amali so ko gami ba ke dede bo ni firawo ne lugwa gami ba ni firawo ne gami ba ke dede etu dede lugwa gami ba kuma ko ke ni ba wannan jini min alkomin zalimi kan yi wake mu jama'a na je tibi na kuti patana ga mu yi kuma hacce ne ma eh eh wannan addu'a da shi nan da muhimmanci sarai da muhimmanci sarai ba na waga gbata yi ma ne tuna ka iya ke mini omo eh wani yana da mini addu'a da kirki je rabbana la tajalna fitnatan liqawmi zalimin wa najina bi rahmatika min qawmil kafirin e ba kibo wa yaji wa za imani wa gota da imani za ta da magana wa ta gu mulu da nasara ta wa ko mulu je fitina ba ciya wa tino daga wa ma ya ku kiri ba wato kin mala za ta da nata da nasara ta wa ki aje fitina na ki duba fi imani eh gala mu gele a ba duwa nan ba na wage wasu sai imani tubata nan ga hankali da daga ki a jiwo eh fesu da su ko mai cile da dafi gwada dide jiwo gaje wuziri ya ba yi imani ba mu sai mu ciga na nasi ya ji dana wane najjini min alqawmi zalimin idan e abu ba duwan na zo na suku su kofe gorayu a kita ku wuce fitin da yau ake ga rayu guga ne eh rayu guga ne kuma keke mun sha'iri a ta ga daga majruhu bimayitin mali juri bimayitin ilamu ya ce alabai ci bai fi gaja ma ni juri bi mai yiti illa mai zane na tuwa ne na gasa da kwaci ba ta ne tambaci da gaba adulti nan ai azuzo a tuwa kwaci san wani ke mai ji da rayu guga ni da ne da tambaci da ba da mini ne da su kwajiya na na asiya so katun wacce kula da ba yi ba ta iyala jinan gayi gaggan e ba wuye sukun ni sukun wuyi wuyi mai lula ya zana gabu na lokaci na gabu waye ji wajen nauyin ya yi kagin da ciwo kala ɗaya musulmi wayo ta ci ba wuye bayan amma a ke ya ji mini musulunci na wadda ba ku guda na wadda bicicin da ci ya fahimta na ci na wadda ana ko nu ga tula a ga ka zana wai lobe da nan mare goro da na jizuma jizuma ka ga ga yi mu ga e mu ke to e jo eh mu ga yi bu da gaban da kon da ko yi bu ga da uzuri mu ci ta ji mu jizuma wata jizuma wata mi ne goro na tunguru na wajile batojo tati kuskure ofejuwo wene ga eguru ofeji alani bichichi muyona egwani ya kiriki obo soko guje ba wula je tulada awe eh atone je maga jaje litati ya bichichi mcholena soko anwa abeke wa be ni kiriki ajiwo akebe bichichana amma wani da ke yi na ga bici cuho maga wa ke bici ya wa ga yi zane ya fiyo yana ma wace ko shi islam da kai ibn taymiya ya ga yi don yi rufin malam wani dauna rufin malam an yi la ibtil alam in ji wani ganda za ci gafa ta wuri da ba mu wace ko ne shi da na wana ci bici cha madiya na adelefiya so ko ake ya lada ya tubo ibn e mujtahid jayo zana mai zici ta da na ga ci bici e ci kuskure wa de lada ni nga ji wa de lada guba so wai zuya amma waga da ke na ga ta tubo tuna ya bici ci wa ta so ga bici tuga ko ya ce ma maliki a ga ko ya ce ma mushafi a ga eh ko ya ce ce usman da fobi a juwa ma ga wa wani labji ke na na na wa Eh? kuma yi mino jimino damuwa ga a ah, kyatata mi gabe ga gaina ji tuwo na wale ba in ce wa gami dai kike ga dauna mujaca mujaca adda zai fi zona wala ta wa alimun fi batini haku haqqu maqbulun walau min jahil izu ga mi tuman e ba ga mono mo gatte be ga mi tuman o magale gaskiya yau ko kawai jahili ga mu eh da ba lokaci ya ga mu so ti rai tun sun insha Allah ci gaba da karatu ba ne ke nan nan dai gina igana su kwan fitar ko ibala e da su kwan ko ji ba ta ga mu kwan ko ji ba ta mu su kuce da ganin bi da bi da da bi tun inda da iga caji daidai na ciwon ya sako ke ya adana yi imajina madana bena. ciwon kwatan fatan ya sako fatan ya sako gawa mu fatan ya sako su kwaye dogawa mu su kwaye dogawa mu su kwaye dogawa mu iya tunayi mada a su ga mada wa maga kolon su kwaye da kawo inda da iga ga abu mu jale ba nan ko yi ci gwaji na wuyi jana ya yi ma ci jigai ba bayi lobe wa rafi ko yi mayo ya yi ma ci jigai wuce tuba su kwa laifin fata bai ne wani yi ma wani laifi su ko fagen bai yi su ko su kwa bulumi kallon wani ya ziki bici lafi mu su kwa daga shi ta giza mu su kuma lura da bara ta tace mu wuce wani liban mutum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko salamun ala al mursalin والحمد لله رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته